Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a yau Alhamis ta karshe na watan Fabrairu shekara ta 2021. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai. Wani sabon bincike ya gano cewa sabon rigakafin COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech yana aiki a kan sauran jama'a kamar yadda ya yi aiki a matakin ƙarshe na gwaje-gwajen da aka yi a kansa. A yau Alhamis ne kwamitocin Majalisar Dattawan Amurka za su saurari bayanai daga wasu mutane uku da shugaba Joe Biden ya zaɓa don cike wasu mukamai. A yau ɗin kuma ake sa ran fidda wani rahoton bayanan sirri na Amurka wanda ya gano cewa yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ya amince da kisan ɗan jaridan na Jamal Khashoggi a shekarar 2018. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar kama mutane sama da ɗari 200 sanadiyar zanga-zanga da ta ɓarke a birnin Yamai sa'o'i bayan sanar da sakamakon zaɓe. Lamarin da masu kula da lamura ke cewa dama sun san za ta rina. Ko menene dalili? Tun da an ka fara zaɓe Nijar, na wanga zaɓe na bana, 'yan siyasa ba su haɗa kansu ba wurin tafiya. Warwace na ake tahi mulki na tahiya, adawa na tahiya. Don haka yau abin da ya faru mun tabbatar da abu ne wanda tun yanayin farko ya ka iya aiwar da shi sai kuma batun rikici a garin billiri na jihar gombe da ya janyo asarar rayuka inda al'umma ke yaba matakan mai da zaman lafiya da gwamnati ta dauka tare da bayyana abin da zai kawo zaman lafiya mai dorewa muna kira ga gwamnati da shi mai girma gwamnan jihar gombe sanar da wanda ya ci wannan zaben zamanto sarkin tangale wannan shi ma zai kawo kwantar da hankalin mutane da kuma zaman lafiya. Yau ma kamar kowace rana Alhamis, Hawa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga Maryam Dauda da halin da duniya ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani sabon bincike ya gano cewa sabon rigakafin COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech yana aiki a kan sauran jama'a kamar yadda ya yi aiki a matakin ƙarshe na gwaje-gwajen da aka yi a kansa. A wani babban bincike da aka yi a kan mutane miliyan ɗaya da biyu, Masu bincike a cibiyar Kalalet ta Isra'ila sun gano cewa allurar rigakafin kashi biyu ta rage alamomin cutar COVID-19 da kashi 94 cikin 100 a kan dukkan rukunonin masu shekaru daban-daban. Ta kuma rage raɗaɗin rashin lafiya sakamakon cutar da kashi 92 cikin 100. Masu binciken sun kuma gano cewa allurar farko ta rigakafin ta yi aiki da kashi 57 cikin 100 bayan makonni biyu. Binciken wanda aka wallafa a jiya Laraba a mujallar likitoci ta da New England shine nazari na farko a kan rigakafin COVID-19 da aka yi na ƙasa. Matakin ƙarshe na gwajin rigakafin na kamfanin Pfizer da BioNTech ya nuna cewa maganin ya yi aiki da kashi 95 cikin 100 akan cutar ta COVID-19. A yau Alhamis ne kwamitocin Majalisar Dattawan Amurka za su saurari bayanai daga mutane uku da shugaba Joe Biden ya zaba don wasu mukamai, ciki har da babbar jami'a a hukumar manufofin cinikayyar Amurka da babban jami'i a fannin lafiyar kasar da mataimakin sakataren ma'aikatar lafiyar kasar. Catherine Tai, wanda shugaban ya zaba a matsayin babbar jami'a a hukumar da ke da alhakin yin manufofin cinikayya na Amurka, ana sa ran za ta faɗa wa kwamitin harkokin kuɗi a majalisar cewa za ta ba da fifiko wajen farfaɗo da dangantakar amurka da ƙasashe da kuma sake haɗa kai da cibiyoyin ƙasa da ƙasa don magance matsaloli kamar sauyin yanayi da annobar covid-19 da kuma koma bayan tattalin arzikin da ta janyo a bayanan da ta rubuta da aka fidda gabanin zaman na yau tai ta ce za ta mai da hankali akan tabbatar da aiwatar da yarjejeniyar cinikayyar amurka mexico da kuma canada ta ce yarjejeniyar da aka cimma a lokacin tsohon shugaba donald trump na zama wani muhimmin abu wajen sake gyara hanyar ta cinikayya A yau Alhamis ake sa ran fidda wani rahoton bayanan sirri na hukumar leƙen asirin Amurka da yanzu za a bayyana wanda ya gano cewa yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ya amince da kisan ɗan jaridar nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018 a cewar wasu jami'an Amurka da ke da masaniya akan batun. jami'an sun ce rahoton wanda galibinsa hukumar leƙen asirin cia ta amurka ita ce ta bada gudunmuwa ya nuna cewa yariman mai jiran gado ya amince kuma tayu ya bada umarnin kisan kashoji wanda shafinsa a jaridar washington post ya sha cakar manufofin yariman Shugaba Joe Biden ɗan jam'iyyar Democrat da ya gaji Donald Trump na jam'iyyar Republican makonni biyar da suka wuce ya faɗawa manema labarai a jiya laraba cewa ya karanta rahoton kuma yana sa ran nan ba da daɗewa ba zai yi magana ta waya da sarkin saudiya salman ɗan shekara 85 wanda ke shugabantar ƙasar tsawon shekara 35 kuma mahaifin yarima mai jiran gado. To a gaishe ki an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu fara takon a jamhuriyar Nijar. Inda hukumomi suka ba da sanarwar kama mutane sama da ɗari biyu cikinsu har da tsohon kwamandan rundunar mayakan ƙasar janar mummunu Burema sanadiyar zanga-zangar da ta ɓarke a birnin Yamai. Sau'i kaɗan bayan da hukumar zaɓe ta fitar da sakamakon zagaye na biyu na zaben da aka gudanar ranar Lahadi da ta gabata. lamarin da ya sa kungiyoyin kare hakkin dan adam suka fara kiran bangarorin siyasa su mai da zuciya nesa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu sulamun muni barma ya aiko mana. da yake bayani ta kafafen gwamnatin Nijar babban alkali mai kare muradun hukuma a kotun birnin Yamai mai shari'a Mamman Tsayebu Isa ya tabbatar da cewa ya zuwa jiya Laraba kimanin mutane 250 ne ke tsare a hannun 'yan sanda bayan tarzomar da aka fuskanta a birnin Yamai da nufin nuna rashin yarda da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu a ci gaba da bincike domin gano masu hannu a wannan al'amari. Shugaban kungiyar Voix de San Voix Nasir Saidu na alakanta faruwar wannan al'amari da rashin fahimtar da aka fuskanta a tsakanin 'yan siyasa a yayin tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da suka gabata. Tun da an ka fara zaɓe Nijar, na wanga zaɓe na bana, 'yan siyasa ba su haɗa kansu ba wurin tahiya. Warwace na ake tahi, mulki na tahiya, adawa na tahiya. Don haka yau abin da ya faru mun tabbatar da abu ne wanda tun yanayin farko yaka ka iya haifar da shi. Kowa yau in ka dibi yanayin gari babu wanda ka hituwa da hankalin shi kwanci talaka hirgice shi ma'ikance hirgice tsohon kwamandan rundunar mayakan jamhuriyar nijar janar mumuni burema canga na daga cikin mutanen da ke tsare a yanzu haka yayin da wata majiya ta ce hukumomi na neman wasu shugabannin yan adawa sai dai shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kodaye alhaji mustapha kadi na cewa zama kan teburin sulhu ita ce hanya mafi a'ala ga yanayin da nijar ke ciki a yau dimokarasi ba cewa ta yi ba a yi tashi hankali idan da kwai matsala wato da kwai hukumomi waɗanda aka girka aikinsu ka kawo koke-kokenka abinda baka rayar da shi ba a yi aiki da shi su hukumomi su ne ya kamata ya aima hannunka mai sanda na cewa da idan aka kai koke-koke idan dai aka ba da hujja ta gari to ya kamata a yi adalci son rai a maida shi ganga tunda mu duka abu guda muka sanya ma gaba jamhuriyar nishar an kama mutum fiye da ɗari biyu kuma abin bai tsaya ba tsohon shugaban hafsan sojoji wanda yake da lakanin canga an kama shi wanzaka shi na feji ana cikin wannan matsala kuma akwai shugabannin 'yan adawa ma waɗanda aka je a kama ba a same su ba a gidajensu to nijar batta bukatar irin wannan abin a daina shi a can baya babban alkali mai kare muradun gwamnati ya sanar cewa hukumomi sun zuba ido domin ganin abubuwan da ka iya biyo bayan munanan kalaman da ake zargin wasu 'yan siyasa da furtawa a lokacin yakin neman zaɓe saboda haka shugaban wata kungiyar matasa kabiru isa ke cewa bai yi mamakin matakin kama waɗannan mutane ba To kasan shi Hausa sun ka ce idan raƙumi ya ɓace ko cikin gidan kaji a kurkin kaji ana diba domin a nemo shi yanzu shi burgira cikin aiki shi kenan neman cewa dawa dawa na adda hannu cikin irin waɗanga abubuwa. Kenan na farko mutanen da kamata a fara dibi su ne mutanen da sun ka furta kalamu na cewa ya kamata idan ba a yi wannan zaɓe ba idan shugaba Usman bai ci ba ya kamata a haito kuma kana danganta cikin kalamu akwai wanda sun ga yada kalamun cewa in ma ma'ikantan suna nesa sun ka ce ya kamata ka fara ga makwabtanka. Ko da yake kura ta dallafa a wasu unguwannin ya mai a dazu ɗazun nan matasa sun afkawa gidan wakilin sashen Faransancin gidan rediyon Faransa Musa Kaka da ke unguwar Losa Gungu a bisa zargin sa da goyon bayan jam'iyya mai mulki. A jiya Laraba kuwa wani jami'in tsaro ya hallaka lokacin da wasu masu zanga-zanga suka yi yunkurin kutsawa gidan wani dan siyasa a unguwar Kubiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Malam Sule har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da ƙarin labarai. Kasashen Pakistan da India sun amince su tsagaita wuta a faɗan da sojojin su ke yi ba tare da bata lokaci ba a yankin Kashmir da ake takaddama a kansa ta hanyar farfado da yarjejeniyar shekarar 2003 ta rage zaman tankiya tsakanin kasashen biyu na nahiyar Asiya masu makaman nukiliya. Ƙasashen biyu sun faɗa a wata sanarwar haɗin gwiwa a yau Alhamis cewa manyan kwamandojin sojojinsu sun yi magana game da kafa wata hanyar sadarwar waya ta kai tsaye. Sun kuma yi nazari akan halin da ake ciki a yankin Kashmir da ya raba Indiya da Pakistan. Dukan bangarorin sun amince da tsauraran matakan sa ido a yarjejeniyar fahimtar ta da kuma tsagaita wuta a yankin na Kashmir da kuma duk wasu fannoni daga tsakar daren jiya 24 zuwa yau 25 ga watan nan na Fabrairu. A cewar wata sanarwa da rundunar sojojin Pakistan ta fadda. A yau Alhamis, Prime Ministan kasar Armenia, Nikol Pashinyan, ya yi gargaɗin cewa an yi yunkurin yi masa juyin mulki bayan da manyan jami'an sojan ƙasar suka buƙaci shi da gwamnatinsa su yi murabus. Kiran da babban hafsan sojan ya yi na zuwa ne biyo bayan matakin da fashinyan ya dauka a farkon wannan makon na tsige mataimakin babban hafsan sojan. Bugu da ƙari bayan sanarwar sojojin a yau Alhamis, fashinyan ya kuma kori babban hafsan sojan ƙasar Onik Gasparian. Fashinyan da ƙungiyoyin adawa sun buƙaci magoya bayansu su tattara a babban birnin Armenia. To a gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za ku iya aiko da saƙo kai tsaye a ko da yaushe ta lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyu kada a manta a fara da sa alamar karawa da ɗaya kafin buga wannan lambar wayar. Kungiyar raya al'umma Tangle mazauna Amurka ta yi kira ga mazauna garin Billiri kada su bari bata gari su cusa gaba tsakaninsu. Biyo bayan tashin hankalin da ya barke da ya sanadin rasa rayuka da kaddaroni da ya kai ga kafa dokar hana fita ba dare ba rana. A cikin hirar shi da murya Amurka, Andele Rima Tadi, memban kwamitin raya al'umma Tangle na kungiyar da ke da zama a nan Amurka, ya yaba matakan shawo kan rikicin da gwamnatin jihar Gombe ta ɗauka. tare da kira ga gwamna alhaji yinuwa muhammadu yahaya ya saurari korafin al'ummar da farko dai muna so mu nuna godiya ga mai girma gwamnar jihar gombe alhaji muhammadu inuwa yahaya domin matakan da aka ɗauka na kare rayukan mutane da dukiyoyi da kuma ziyarar da mai girma ya kawo zuwa garin Biliri har sau biyu wannan ya nuna cewa shi gwamna yana son mu al'umma mu zauna lafiya da juna. Ana batun wannan tashin hankalin da ya faru a nan Biliri bayan kwanaki uku da mata suka fara zanga-zanga dangane da batun zaben sabon sarki. Game da wannan rikici da ya faru, dukanmu mun sani cewa an yi zanga-zanga yana cikin lumana a cikin kwana na farko da na biyu da na uku. Mutanen Biliri musamman Tangalo suna kira ga gwamnati domin a sanar da sakamakon zaɓe da aka yi wannan zaɓe da aka yi na mai tangale an yi shi ne bisa ga tsari da kuma ka'idodi na demokradiyya wannan zaɓe kuma yi ne bisa ga tsarin al'adunmu na tangale domin al'adunmu da aka yi zaɓe mutum wanda ya ce yawan kurkuru shi ne zama sarki to akwai matsalar dokar jihar gombe na abin da ya shafi masarautu na jihar gombe abin da muke faɗi shi ne a cikin wannan dokar dokar ta karfafa cewa mai girma gwamna a duk abin da zai yi duk da ikon da aka bashi a cikin dokan ya yi la'akari da tsari da al'adun mutanen da abin ya shafa to abin da muke faɗi a nan shine tsarin tangale ta nuna cewa idan aka yi zaɓe su waɗannan wanda masu zaɓe guda tara wanda ya ci shi zama sarki shi ya zama sarki so muna kira ne da mai girma gwamna a yi kokari a sanar da wannan sakamako wani zaɓe da aka yi domin wannan abin ya wuce mu ci gaba da zaman lafiya mu tangaro kowa ya sani masu son zaman lafiya ne. To menene ya kawo tashin hankalin da ya biyo bayan zanga-zangar lumanan da ka ambata? Yanzu aka da nake magana ba wanda zai iya nuna cewa ga wanda suka shirya suka kawo wannan tashin hankali. Na sani gwamnati tana bincike kuma muna roko a yi bincike wanda aka same su da laifi a cikin wannan zanga-zangar na har wanda ya sa aka kashe mutane kuma aka yi kone-kone a hukunta su amma muna son zaman lafiya zanga-zanga da aka yi a cikin lumana ne zanga-zanga daban a rikicin na ya taso daga baya ya zo ya ɓata ma zanga-zangan da ake yi a cikin lumana. To yaya kake gani za a samu masalaha a wannan lamarin? To abu na farko dai da ya kamata mu yi shine kowanne mu na koma ga koyaswan addininsa. dukkan addinan nan biyu littattafan mu sun koya mana um, mu zaman lafiya da juna ina kira ga dukkanmu mu dauki wannan son da muhimmanci na zaman lafiya da kuma su shugabannin addinai na guda biyu na krista da na musulunci su haɗu da kwamiti na a kafa hanyar da za a faɗakar da jama'a game da muhimmancin uh, zaman lafiya a tsakaninmu. mu abu na biyu gaskiyan shi ne a najeriya duk wani abun da ya faru ko ya shafi addini ko bai shafi addini ba sai an mai da shi abin addini to wannan rashin yardan da ke a najeriya yana ba mu wahala sosai dole mu duba cewa wasu abubuwa ba lalle lallai addini ne ya kawo dole mu yi duba a kai yadda za mu dinga duban abu kada kowane abu fasara shi kamar addini ne ya kawo abu na uku kuma wanda shi fi muhimmanci sosai da nake so ni kira ga mai girma a gwamna na jihar gombe ita ce abin da ake kira adalci wannan zabe da aka yi a kasan tangale akwai wanda ya ci an yi ya ci da kuru biyar wanda ya ci wannan zabe bisa ga al'adar mu na tangale shine zai rubuta sarki muna kira ga gwamnati da shi mai girma gwamnan jihar gombe ya sanar da wanda ya ci wannan zaben ya zamanto sarkin tangale wannan shi ma zai kawo kwantar da hankalin mutane da kuma zaman lafiya wannan sarautan wanda duk wanda ya zai wannan sarautan zai sarauta ne a kasan tangale mutanen kuma sun riga sun nuna wanda suke so ya zamanto sarkin su to wannan zai kawo kwantar da hankalin mutane da kuma zaman lafiya to muna fatan gwamnati za ta ji wannan kira andile yarima tadi memban kwamitin raya al'umman tangle da ke da zama a nan amurka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mintoci 19,31,49,60 sai kuma da talatin a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar voa africa kan mita 200.5 Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato VOA Hausa ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Hawa Umar da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Masu iya magana dai suka ce yara manyan gobe. Wannan ya sa yara suke da buƙatar cikakkiyar kulawa tun suna cikin mahaifiya. A yau dai za mu yi magana ne akan matakan da ya kamata a ɗauka bayan samun juna biyu domin lafiyar uwa da kuma jaririnta. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. lokaci. To likita a makon da ya gabata mun tattauna kan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi kafin samun juna biyu. To kuma a yau dai za mu yi magana ne akan wato kulawa da mai juna biyun ita take bukata domin lafiyanta da kuma na jaririnta. Kamar wasu matakai ya kamata a ɗauka da zarar mace ta samu juna biyu. To matakin farko da ya kamata a ɗauka shine a tabbatar da shin juna biyun ne ko kuma ba shi ba ne. Wannan kuma yana yiwuwa ne ta hanyar yin gwaji idan aka gwada aka tabbatar juna biyu ne to da bukatar kuma a duba a tabbatar shin juna biyun nan yana inda ake bukatar shi ne saboda akwai abin da a likitance ake cewa ectopic pregnancy wato juna biyu ne wanda ba a inda ya kamata ya kasance ba wanda yana iya zama hatsari ga rayuwar ita mahaifiya saboda haka da bukatar a tabbatar da cewar wannan ciki da aka samu na cikin mahaifa kuma inda ake bukatar shi wannan zai ba da natsuwa da kwanciyar hankali cewar eh wannan juna biyu a inda yake ne inda ya kamata sannan kuma sai a ɗauki sauran matakai matakan da za a ɗauka bayan wannan sai ya kasance matakai ne na awo abin da ake cewa awo al'adam a lokacin akwai bincike-bincike da ya kamata a yi wanda za a tabbatar da lafiyar uwa misali za a gwada a ga yawan jininta idan jininta yana yadda ake bukata ko kuma ya yi ƙasa ana bukatar a bata sinadaran da zai haɓaka jininta za a gwada kuma furejar jininta karfin jinin a duba saboda daga wannan lokaci har zuwa haihuwa da buƙatar a rinka duba wannan fureja saboda kada a samu hawan jini akwai matan da ba su da hawan jini amma juna biyu yana iya sa su samu hawan jini sannan za a gwada siga akwai matar da ba ta da ciwon siga amma juna biyu yana iya sawa ta samu ciwon siga saboda haka duk waɗannan bincike da ake yi akan yi su akai akai a tabbatar da lafiyarta a tabbatar da lafiyar jariri yadda idan da akwai matsala da an gane a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka a cikin lokaci musamman ma da waɗannan cututtuka suke iya samun mace bayan ta samu juna biyu ko da a ce ba ta da su a da misali hawan jini da su ciwon suga shin idan ta same su yakan shafi jaririn da ke cikin cikinta ne eh, yana shafar jaririn da ke cikin cikin sannan kuma akwai lokacin da saboda da hatsarin da zai iya kawowa ga rayuwarta to da buƙatar kenan a fitar da jaririn kafin lokacin haihuwarsa to dalilin da yasa kenan dole a rinka dubawa akan lokaci kada a bar abun sai an kai wani matsayi na emergency to likita a farkon bayanin ka kayi bayani idan mace ta samu juna biyu a duba a ga shin juna biyun ne to shin akwai wani abu mai kama da juna biyu eh akwai cututtuka ah, da dama wanda likitocin da suka kware a harkar cututtuka mata za su faɗa miki cewar za su iya nuna alama da asa cewar juna biyu ne amma ba juna biyu ba ne kuma alamunsu zai iya zama na alamu kamar na juna biyu ta shine dalilin da ya sa ake so a tabbatar din a cikin irin waɗannan misali akwai cutar fibroid tana iya ba da alamu a ɗauka juna biyu ne akwai abin da ake cewa molar pregnancy shi ma zai iya kama da juna biyu amma kuma ba juna biyu ba ne menene muhimmancin ɗaukar waɗannan matakan muhimmancin ɗaukar matakan su ne wanda yake da matsala a gane matsala kafin ta kai ta kai ga tayi illa kuma a ɗauki mataki a lokacin da mataki zai yi amfani to likita kayi magana magana idan an ga mace tana da waɗancan cututtukan da suka same ta bayan samun ciki a cire yaron kafin ya kawo masa matsala ko kuma ita ma ya yi ma rayuwarta barazana kamar daga wani wata ne take iya samun waɗannan cututtukan ko kuma daga zaran an samu ciki ne waɗannan kuma cututtukan suke faruwa. To ya danganta shi matsalar nan tana iya tasowa a kowane lokaci kuma ba wai ga kowace mace ba wata matar yana iya zuwa a wata ukun farko wata sai sai a wata ukun tsakiya wata kuma sai a wata ukun karshe saboda haka babu wani takamaimai lokacin da zai faru ga kowace mace saboda wannan shi ya sa dole kenan a bincika tun da ba a tabbatar ba wace ce za ta samu wace ce ba za ta samu ba kuma a wani lokaci ne za ta samu ko kuma a wani lokaci ne za a ce ba za ta samu ba saboda rashin wannan tabbas din shine dalilin da yasa ake bincikawa da nan daga lokaci zuwa lokaci a makon da ya gabata kayan magana shirye-shiryen samun ciki ya kamata mace ya kasance nauyinta ya kai ta samu ciki da kuma a watakila ko jiki na kiba da sauransu shin su ma sukan iya kawo matsala ga shi cikin ne ko kuma ita kanta wanda za ta kasance mahaifiya to duka za su iya shafar ita mahaifiya misali matar da take da cutar kiba wadda ake cewa obesity idan ta samu juna biyu juna biyu yana kara musu nauyi wannan kuma yana kara hatsarin samun ciwon suga a cikin juna biyun yana kuma ƙara hatsarin samun hawan jini saboda haka kenan abu ne da zai iya shafar uwa kuma abu ne da zai iya shafar jariri a kan shi ta yaya ake duba lafiyar yaro matin yana cikin ciki to akwai hanyoyi da dama to amma alhamdulillah yanzu saboda an samu ta hanyar kimiyya da fasaha ana iya misali hoton yaron nan a duba a gani shin yana da wata matsala ne yaya kan shi yake yaya gadon ba bayan shi yake za a iya duba zuciyar shi za a iya duba cikin shi za a iya duba ruwan da yake zage da shi din ma yana da yadda ake bukata ko kuma ya yi kaɗan saboda haka ana duba kenan har girman yaron nan shi yana kara girma ko baya ƙara girma har kwance shi kwance da yake yadda ake bukata ta ne ko da matsala saboda haka shi ma ta wannan awo ana duba shi kan shi lafiyar yaro da kuma yadda yake girma to likita musamman ma da ke muna magana ne akan mata matakan da ya kamata a ɗauka bayan samun juna biyu To likita bayan gwaje-gwajen da aka yi don gane lafiyan yaro, idan aka gane akwai wata matsala ta wace hanya ake bi domin magance wannan matsalar? To akwai hanyoyi da dama da ake bi. Akwai matsalar da babu maganinta a take a wurin, amma za a shirya yadda za a ɗau mataki yadda da an haifi yaro a samu yadda za a yi da matsalar. Ci gaban kimiyya da fasaha ya kai ga akwai jariran da aka gane suna da matsala a cikin mahaifiyarsu kuma aka shiga cikin mahaifiyar tasu aka yi musu aiki kuma aka ci gaba da daukar wannan juna biyu har suka kai lokacin da za a haife su ma waɗannan asibitoci ne masu matukar kayan aiki da matukar kwararru da za su yi wannan to amma dai abu ne da yake faruwa a duniya ko da baya faruwa a tamu duniyar sannan akwai abubuwan da idan an gano din zai sa dalili ne da za a shirya yanayin yadda za a haifi jaririn misali akwai lokacin da za a ga jariri saboda kwanciyar da ya yi kwanciya a maimakon kan shi ya yi ƙasa ya kwanta a kakaife wanda ba dama a iya haihuwar shi ta yadda aka saba haihuwa ta al'ada to kaga kamar irin wannan ba ma a za a shirya yadda za a haife shi ba za a bar mahaifiyar ta shiga nakuda ba saboda ko ta shiga nakuda ba za ta iya haifar su ta haka ba kuma akwai hatsarin in ta ci gaba da nakudar haka rayuwar jaririn da ta ta rayuwa za ta zama cikin hatsari saboda haka shi wannan bincike da ake yi yana taimakawa matuka kan ɗaukar waɗansu matakai wanda ya kamata a bi ko wurin haihuwa ko bayan haihuwar jariri. To shin likita musamman ma da in aka gano yaro yana da wata matsala shin akwai matsalolin da suke da nasaba da abin da uwa ke yi da ko na rashin kula da kanta da suke haifarwa wannan jaririn matsala? Akwai matsalolin da kamar a wancan sati da muka yi magana misali matan da suke shan giya ko taba ko kuma wasu kwayoyi irin waɗannan waɗannan shaye-shaye yana iya kawo matsala ga rayuwar jarirai kuma abu ne da aka tabbatar da eh yana iya kawo matsala na saboda haka waɗannan al'adun suna iya kawowa sannan kuma akwai abubuwan da su ba mata babba ne kamar yadda muka yi magana su kofi abin da ya shafi irin su goro su shayi da sauransu shi ma yana iya shafar shi juna biyu da aka samu. ta masha Allahu masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. To a gaida malamai shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Maryam Dauda da ticin muhimman kanin labarai. Wani sabon bincike ya gano cewa sabon rigakafin COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech yana aiki a kan sauran jama'a kamar yadda ya yi aiki a matakin ƙarshe na gwaje-gwajen da aka yi a kansa. A yau Alhamis ne, kwamitocin Majalisar Dattawan Amurka za su saurari bayanai daga mutane uku da shugaba Joe Biden ya zaba don wasu mukamai ciki har da babbar jami'a a hukumar manufofin cinikayyar amurka da babban jami'i a fannin lafiyar kasar da mataimakin sakataren ma'aikatar lafiyar kasar Haka kuma a yau Alhamis ake sa ran fadda wani rahoton bayanan sirri na hukumar leƙen asirin Amurka da yanzu za a bayyana wanda ya gano cewa yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ya amince da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018 a cewar wasu jami'an Amurka da ke da masaniya a kan batun. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci a ko da yaushe. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet VOA Hausa.com yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri.